ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ana shayar da waɗannan masu girman abin sha na giya wadda aka haɗa shi da citta